zai zama mumini sai ya so ni ya fifita ni akan komai akan iyalansa akan dukiyarsa akan siyasarsa akan kasuwancinsa akan hular soja kalmin soja akan dukiya akan kujera akan komai har kaga siyasarka ko kungiyancinka ko kujeranka ta tun maka abinda manzon Allah ke so to dama ba ka tabbatar da kai ba mumini bane manzon Allah ke la yu'minu قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم من زعل الله صلى الله عليه وسلم شيء أيوة بزي مؤمني بزي إيماني بزي سامو إيماني با حتى أكون أحب إليه سيني من زعل الله صلى الله عليه وسلم نازم ما في سيوان زوا غريشي من ولده دتنسى ووالده دأبنسى والناس أجمعين دكا متاني باكي دايا كأن تقول حتى أكون أحب إليه من ولده وبنته ووالده ووالدته والناس أجمعين دكا متاني دكا متاني إن ما لم يكاش كوتشكي ما لم يناش كوتشكي شيخ كاش كوتشكي شيخ ناش كوتشكي كونجي كونجي كتاشي كوتشكي كونجي كتاشي كوتشكي كونجي كواش كوتشكي duk sa'an da kaga ka fifita wani abu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu imani dama rashin imani shi ya kawo ka fifita wani abu kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال الإمام أبو سليمان الخطابي في معالم السنن الإمام أبو سليمان الخطابي وأنا ببما لمين بشافي يكي لم يرد به حب الطبع بل أراد به حب الاختيار wannan so da ake nufi ba ana ake magana ba ana nufi so na tabi'a ba a so na zabi ka zabi ka zabi makanka in ba haka ba duk dan adam tabi'a sai so ya so kanshi ba haka bane tabi'a ka ce kana son kanka fiye da komai ka fi son ka fiye da komai to ana son ka zaban ma kanka cewa ka fi son manzon Allah har da ranka kamar yadda manzon Allah kamar yadda ya faru tsakanin sayyidina Umar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam لأن حب الإنسان نفسه طبعه ولا سبيل إلى قلبه قال فمعناه لا تسلك في حبي منظر يتي أبند أكي نفي دولنا شيء لا تسلك في حبي بذاك زمو مي قسكيا بعد سوناني منظر الله صلى الله عليه وسلم حتى تسمي في طاعتي نفسك وحتى تفنى في طاعتي نفسك ba za ka zama mai son manzon Allah da gaskiya ba sai ka yi fana'i a cikin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranka na son manzon Allah zuciyarka na so jinin ka na so naman ka na so zagi ka za a yi ba ka za a yi kin ka za a yi son ka za a yi kai da manzon Allah kake so haka ce uhibbu rasulullahi shauqan wa hisbatan la'alli gadan huwa alladhi kuntu azmahu ba ka fada ba watu wa tuqsiru ridaya ala hawaka maza Allah ce ka fifita abinda ne nake so ni manzo Allah kan abinda ranka ke so so kenan fa duk wanda ya je ma ƙarya ka tsinka abinda malamai suka faɗa kenan hmm. kai fana'i ranka kai yi zuciya ranka yi fana'i akan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda aka ce manzon Allah ke so shi kake so ko dukan ka za a yi ba ka za a yi hana ka za a yi jin daɗi za ka yi rashin jin daɗi za ka yi kai dai manzon Allah kake kauna ne manzon Allah ke so ba ka ba kowa kowa ya tafi sai barka kana son manzon Allah kana son Allah da manzon sai sai ishe ka duk wanda bai yadda da haka ba ba ka ba shi wa in kana fihi halakuka ce ko da a ce eh ce manzo Allah ce ka fifita abin da nake so kan son zuciyarka ko da a ce halakar kana cikin abin da nake so ne kaga cewa eh ka yadda ka halaka kan manzo Allah ya yadda manzo Allah ji dadi kowa ya fushi kowa ya rike dukiyarsa kowa ya rike kayansa tunda manzo Allah ya yadda bukata ka biya shine san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka rike san manzon Allah kana tara kuɗi kana tara dukiya kana tara duniya هذا كلام الخطابي وقال ابن البط... وقال ابن بطال والقاضي اياد ابن بطال ده القاضي اياد عياد اليحسبية سكتي وغيرهما ده وانسس رحمة الله عليهم الله يجبر سكتي المحبة ثلاثة أقسام سوء وسوء يا سنة سكتي dama a makarantar darul hadis shekaru bacin buhari mun faɗa ko muka ce so kalma ce da in an danganta ta ga iya mutum kana son iyayenka mahaifiyarka da mahaifinka kana son matarka kana son ɗanka da ɗarka duk so ne amma duk inda aka dangana so sai ya ɗauki ma'ana daban ba haka bane mutum baya son iyayensa baya son iyayensa baya son matarsa duk so ɗaya ne to ina ma'anar so in an dangata shi zuwa iyaye mahaifinka da mahaifiyarka ina ma'anar so a wajen eh ha ka haɗa sama da kasa ke ƴaƴanka su kake so su so na tausayawa iyayenka kana son su ne so na girmamawa da biyayya ba haka bane kana girmama su kana musu biyayya ba haka bane ƴaƴanka kuma kana son su so na mai tausayawa ba ka kuma ba iyayenka kiyayya ne su suna su kiyayya ne ha to me akwai mutu tsakanin so da soyayya ne eh eh eh na iyayen ka suna kiyayya ne ko shi da girma na girmama wanzu na kauna ne na tausaya duk na kauna ne ba haka bane to suka ce soyayya ko so, ya kasu suka uku mahabbatu ijlalin wa izalin so da kauna na girmamawa ka mahabbatul walid kamar yadda kake son iyayenka mahaifinka da mahaifiyarka ba girmamawa da biyayya ce. wa mahabbatu shafaqatin wa rahma ka mahabbatil walad so kuma na tausayi da jin kai kamar da kake son ƴaƴanka ba haka bane an ce kai ƴaƴanka biyayya su aka ce su ma biyayya ko wa mahabbati mushakala wa istihsani ka mahabbati sa'irin nas da so kuma haka yake ko <laughs> ina ma na mahabbati mushakala matar ka sai tana son ka za ka so ta in ba ka so ka ba uban kan ba kuma ko ba son ka kai sai aka ce wajibi ne kai ne akwai bambanci ko ba bambanci matar ka sai tana son ka za ka so ta abokin ka sai yana son ka za ka so shi dan kunje ka sai yana in matar ka ta tsare ka ba ta son ka ba to amma uban ka ko ba son ka sai kai ya dole ka so shi dole kai masa biyayya dole ka girmama ba haka bane sai ce fajama'a sallallahu alaihi wasallam asnafal mahabbati fi mahabbatihi yace waɗannan guda uku duk manzon Allah ya tara su a cikin san shi dole ka so manzon Allah saboda ba zai taba yiwuwa kana musulmi manzon Allah baya son ka dole ka so shi soyayya na girmamawa da biyayya dole ka so shi na ka tausaya ka kare addini ka kare sunnarsa dole ka san shi dan ya maka alheri ta amma babu mashakala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a ce dan ba dukkan musulmi manzo Allah na san shi yasa wajibi ne akan dukkan musulmi ya so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai dai fassara soyayya din da so da shi ne zamu zo mu ji ko insha Allah قال ابن بطال رحمه الله تعالى ومعنى الحديث إيش معنى ولا حديث anna man istakmala al-imana duk wanda imaninsa ya cika ya samu imani sosai wa sahaha imanahu alima anna haqqan nabiy sallallahu alaihi wasallama akadu alaihi min haqqi abihi wa ibnihi wan nas ajma'ina yace wanda ya samu imani mai kyau cikakken imani zai yi kini cewa haƙƙin manzon Allah akan ka ya fi ƙarfi da haƙƙin ubanka uwarka ƴaƴanka matanka shehunka malaminka ƙungiyarka duk wani abu san manzon Allah ya fi ƙarfi a kanka sama da san kowa kowa ne ne yace saboda mai li annabi istankazana minan nari wa hudi istankazana minan nari wa hudina minan bala ya ce da manzon Allah ne aka shiryar da mu daga wuta aka shiryar da mu daga bata ba haka bane imamul huda laulahu ma urifa huda ba haka bane imamul huda laulahu ma urifa al-huda ba haka alwazan zai fada ba ata wal wara fil jahli kad balagul ba haka bane ya zo ya tarar da al'umma suna cikin jahilci wale mutum amma da albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna maka yi kaza kar kai kaza yi kaza har manzon Allah ya bar duniya abin da yake fama kai din nan Allah ya kwato ya kwato ka daga barin wuta ka shiga aljanna yadda ya shiga to ka nuna min wannan haluki ne maka wani alkhairi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال القاضي إياد رحمه الله القاضي إياد الياسبي الله سيتي ومن محبته صلى الله عليه وسلم yana cikin kauna da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nasratu wa dhabbi an shari'atihi wa tamanni buduri hayatihi yace yana cikin sun manzon Allah ka taimaki sunnar manzon Allah ka yada sunnar manzon Allah an baka ne ko an hana ka ko an kika kai ko an soka ka ga dai cewa kai sunnar manzon Allah kake taimaka kake taimakawa ba sunnar ka ko sunnar malamin ko shehun ko gidan ko garin ko kauyen ku ba a'a sunnar manzon Allah ta zama ta dauke duk wata sunna kai shine abin da kake so a zage ka a yabe ka a baka a hana ka saboda kana son ka samu ka shiga cikin waɗanda suke kaunar manzon Allah kauna ta gaskiya alqazi iyali ne na fahimta wanda ya ashafa bi tarihi ko kan yasa shi ne yake wa min mahabbati sallallahu alaihi wa sallama nusratu sunnatihi kaga kana taimakon sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal jaddi an shari'atihi ka zama da'iman kana kare shari'ar manzon Allah baka yarda wani ya faɗi wani abu sai ka zaro takobi ka zaro alkalami ka cire hashanka ka faɗa. a zage ka a yabe ka a baka a hana ka a soka a tsare ka Allah kadai shine inna Allah huwa razzaq Allah shine mai azurta bayansa babu wanda hulki ne sai azurta ka sai Allah mai halice ka da kai da shi da kake duba abin da haka lokacin yana cikin cikin mahaifiyarsa aka zo rubuta arziki yana kana ci aka zo yayin aka rubuta naka yayin ta kana shi kuma kana shi kuma ran da Allah bayar zai dauko mika ko yana so ko baya so ran da Allah bai bayar ba ko mahaifinka ne ba zai ba mun gane ko wa zabbi an shari'atihi wa tamanni huduri hayati ka jinga ka ringa jin cewa ina ma da kara zamanin manzon Allah a ce za a je yaki ka gani ina za ka bi ka shiga gaban manzon Allah ka zo bayan shi ka zo gefe ka zo nan sai na abubakar kenan ina tafiya da manzon Allah har sai ka ce ya zautu ne ana cikin tafiya ya ga shi manzon Allah ya ga ya zo gaban shi ana cikin tafiya sai ga ya koma baya ya ga ya ga ya lafiya da abubakar me ya faru ya ce wallahi manzo Allah muna tafiya sai sai na ringa tunanin kar su zo maka a gaban ka sai na zo in sun zo na kare su mm. sai tana cikin tafiya sai ya zo min cikin tunanin anya ko kar su zo maka a bayan ka sai na zo sai fa da Allah ta kewaya ina ta kewaya ko ina suka kullo na kare ka ni na mutu kai ka rayu mm. shine ma'ana fa fadainahu bil arwahi law kana yuhtada wa kullun bihi ba'da dhalali kadihtada mm. aure kaunar ka da manzon Allah kaunar manzon Allah ka gani haka yake wallahi in ba haka yake ba kai ta fama kai kai tsakanin ka da Allah aka gyara amma yaudara da ƙarya da menene da menene wallahi kanka kake cuta tun shekaru na mun kawo misalai kalla ka gani wane dan wane dan wane yace yana kaunar sunnar manzon Allah sai ka kane shi shi wane din nan yace yana son kungiyar ka ko ɗari ka sai ka so shi a wannan hali dan Allah shi ka so ko shi ka shi ka ki ko manzo Allah da a ce shi zatin sa katsana ko ya shigo cikin kungiyar ka ko gari ka zaka ce ba ka kaunar sa dalili da ya zo cikin ya faɗi abin da kake so sai ka kaunace shi amma da ce a'a ni sunnar manzo Allah nake sai ka ce ba ka kaunar shi shedan babu halin shedan babu irin shi ba ta inda ba ya zuwa mutane ba sai kai kaman kana yin baka wallahi tuni zai raba ka da imani shi ne zai kalmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shedan ya bi sayyidina Adam cikin aljanna ya batar da shi kan ya zo maka Kano ko ya je Ghana ko ya je Sarajevo shi ne zai masa wuya ya je unguwa kaza ya je unguwa kaza shedan ya shigo biyu ke ya je bi sauki ko ya je aljanna ya batar ya batar da Annabi Adam shiga Kano shi ya fi mai shaidan wuya ko shiga aljanna wanne ya fi masa sauki ya shigo Kano ya je Jos ya je Lagos ya je Accra ba inda ba zai je to yayi dai shiga wajen annabi adam telefon yayi salula yayi internet yayi ba ka da yadda zaka yanzu al'amura duk sun fito fili hmm. aka ce maka ya je aljanna ya nusu kaza nusu kaza ba a ce maka salula yayi ba ba a ce telefon yayi ba ba a ce internet yayi ba ba a ce menene yayi ba aka ce maka yayi tunda al'amura sun bayyana yanzu kana daukar magana kana buga halo sai ka magana da wanda ke birnin sun to shi kenan al'amura duk sun sun zo sun zama ko ba su da ban mamaki ke ba su da wuyan fahimta kenan mun gane ko abin da ake so ka auna imaninka ka gani an ce ba za ka zama mummai ba sai kasuwa ne wani dan Allah dan yana son Allah da manzansa wani yazo ya ce sunnar manzan Allah nake so kace baka yarda da shi baka son shi ya ja birki yazo ya ce sunnar ka nake so kace ka yarda da shi kana son shi ka buga ruwan sanyi ka sha dan Allah sunna da sunna kake so ka tsana ko shi kake so ka tsana sunna sunna manzo Allah ce baka so manzo Allah yana da kauna kuma kar kai mamaki ce shedan ya karma kauna manzo Allah ba tishi da hadari ba ba abin da shaitan ba iya yi ya je saka maka shiriri ta shakkenci. kana yi kana ganin kana shakkenci, kana rashin kunya kana iskanci kana ganin wani abin kirki da kake yi kuma iskanci da shakiyanci da rashin kunya kawai shiga gaza abin da kake yi kenan shaitan ya raba ka manzo Allah tuni saboda ga ka'idoji alqadi iyad yace wa alamatu mahabbatihi alaman kaunar manzon Allah ittiba'u sunnatihi yace sai ka taimaka ma sunnar manzon Allah ka kare addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rinka jin ma ina da ma ka rayu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yabdhulu malahu wa nafsahu dunahu kai kashe dukiyarka da kanka rayu ranka rayuwarka ka sadaukar da rayuwar dukiyarka saboda kare sunnar manzon Allah addinin manzon Allah shari'ar manzon Allah ba ka dauki sunan manzon Allah kaje kana tara kuɗi ba Kana a kawo a kawo a tattara a tafi a kawo a kawo a tattara a wai menene ka ciyar da dukiyar ka saboda manzo Allah sunnar manzo Allah ta yadu ka ciyar da dukiyar ka saboda shari'ar manzo Allah ta yadu amma kana ka dauki sunan manzo Allah kana tara kuɗi kana tara duniya banda duniya ba abin da ke gaban kace kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi kariya kake yi muna akwai ma'aunin da ake auna imanin kowa kowa aka kyale shi an kyale shi ne an san matsayin shi yasa ba a bata lokaci akan shi amma ga kowa za a dora shi kan mizani sai kai hawaye sai kai mamaki wallahi hmm. قال وإلا تبين ما ذكرنا تبين أن حقيقة الإيمان لا يتم إلا بذلك إتي إن يبين تو يا بين تيوا إي حقيقة الإيمان بزي تكبا بزي تكبا سيكاتي في تمنزع الله كم قوة مثالي أزو أنا تيب منزع الله بغاك سنبا دا أي كيو سنة ما نبيك كوشي وكوكاري وكوكاري وكوكاري وكوكاري وكوكاري وكوكاري وكوكاري malaminka ko kungiyarka ko shehu shehunka ko shugaban kasarka ko gwamnanka ko mai suka rubuta kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba mas'ala ce da take karban wasanni ko shike ce a'a abubuwa ne da suke fili wanda kuka so shi ba sa fahimta kowa yana fahimtar me yake gudana mun gane ko ولا يصح الإيمان إلا بالتحقيق إلى قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومفضل ومفضل من قال يقول ولا يصح الإيمان إيماني بزي تبا إن با إلا بتحقيق إلاء قدر النبي صلى الله عليه وسلم سيكا تبتر لك أو كدرجة من الله صلى الله عليه وسلم wa manzilatihi da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulli walidin akan duk wani uba ubanka ne ko ubana ko ubanta ko ubansu ko uban ko uban ka ɗaukaka darajar manzon Allah akai ana yaban manzon ana kira sunan manzon Allah kai masa salati in tsima ne ka tsima eh. amma kira sunan manzon Allah a yabi manzon Allah su uku ana kira sunan ubanka ko ɗanka ko malaminka ko shehunka ko menene gwamnan ku kaga ka zama a billahi allazi la ilaha illa huwa ka fifita wani kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka baka da imani wa muhsinin duk wani wanda ya taba kyautata maka ka ji daɗi kowane ne mai shi gwamnan kasan ku ne sarkin kasan ku ne shugaban kasan ku ne gonaki ya baka makami ya baka kuɗi ya baka ko menene ka rinka ganin cewa duk da cewa abu duk da abin da kai min na alkhairi fa ba zan taba yadda na gafa ana wulakanta shi sunnar manzo Allah ko addinin manzo Allah ba in ji dadi ba a raina fa har abada wannan cinikin ba zan yi ba ko menene arki mu hadu lafiya ba haka bane wa man lam yaqid hadha واعتقد سواه فليس بمؤمن duk wanda bai kudurci waɗannan abubuwan da aka fada ba ya kudurci wani falaisa bi mu'minin ba mu'mini bane kada ka yadda a yaudare ka fa magana ta lokaci yanzu lokaci ya kai na kowa ya fahimci komai ba matsalan yaudara ko ko ba duhu ko ko menene rufa ido ko menene a'a komai fili ya to addinin Allah fili ne alqur'anin Allah fili yake isa babu wani zance koye koye menene da menene kasancewa imanin ka daidai ki ko kuskure ina za ka koya shi da na an na maka duk ka'idojin yadda za a imanin ka inganta in kuma ka take son zuciya ka halaka هذا كلام القاضي رحمه الله والله أعلم إيه؟ إيه؟ <laughs> to yace in an ce ba mu'mini bane ya zama kafiri kenan ba musulmi bane aha musulmin ma aka ce ne wai fituwa na wai jabiri musulmi ne amma musulunci ma suna ne ai ba yadda za a yi baka kauna manzon Allah ka zama wa musulmi munafiki min nifaka ke nifaka ke anan in an kore imani an kore har musulunci ko kuwa eh kaga wai dama akan musulmi ake yi magana akwai in in aka ce mu'mini aka yi shiru musulmi ya shiga aka ce musulmi aka yi mu'mini aka ce musulmi mu'mini to manas kowanne ya dauki manas mun gane ko akan wannan duk wanda ya fifita wani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imanin ya rasa ko har musulunci باب دليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير باب لكي نونة وينا تكين ɗabi'un imani ka so soma ɗan uwanka musulmi abinda kake so ma kanka na alkhairi ma yi li nafsihi min alkhairi ma'ana alkhairin da kake so ma kanka ka so soma ɗan uwanka musulmi kada ka zama kai kana so ma kanka alkhairi sa'annan kuma kana neman ɗan uwanka musulmi sharri akan me المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا ولا ولا, ولا حكم الله صلى الله عليه وسلم بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه وإن مسألة لسنا رمت كم مهمة sai ka rinka mamaki to yaya za a yi mutum ya fifita wani kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gashi ana fifita ba a cikin Kano wani faɗa a cikin kasa ta ce manzan Allah ma in ya zo yanzu a wancan sifan ya yi zaman samu ga manzan Allah mu ba a faɗa ba wallahi tallahi wannan kalma kafirci ridda ce wajibi ne akan sarki a kawo waɗannan fadan sarki wallahi sai sun tuba maka Allah sai dan lakira sai Allah ya sai da sarki sai Allah ya sai da gwamnati sai da majalisa kifta duk sai Allah ya sai a ci zarafin manzon Allah kuwa ne shi wallahi sai an kawo su sarki ya zazzare idanu dan mai a cikin birnin mu a kasan mu za a yi tuna manzo Allah cin zarafi abin da muke zaune muna kuma ke karewa ke eh. gwamna ko wane da shi ya zazzare idanu dan me me me amfanin mulkin mu muna zaune a tuna manzo Allah zarafi me amfani mulkin ya kare mana a kawo shi wane ne hmm. majalisa ta faɗa cin bidiyo ya faɗa waɗa kwamishinan 'yan sanda mutum na zaune ban bai a kamo shi a je lafiya kwamishinan 'yan sanda da hula da mai ce don me za a zauna muna musulmai a ci zarafin manzon Allah muna kallo ko ka tuba ko ko ai hukunci to wallahi kowa zai fara shiga ta tayi har har kwamishinan yan sanda yanzu kare manzo Allah ke kare addini ke ma'ana addinin shiga bakan komai to yanzu sai kowa ya fara shiga ta tayi amma kana tsoron wani ko ko zai ma tsunku ko zai ma sihiri ko ka barka jawo shi wa ma hum bi dharrina bihi min ahadin illa bi idnillah wallahi tallahi ba mai mallakar tasiri sai Allah zai iya kulla sihiri zai iya kulla shakenci zai iya kulla komai ya yi sa'afi ya yayi tsafi yi komai da komai in Allah ya kare ka wallahi tallahi sun karya suke yi Ya ce yace wiqayatullahi aghnat am dha'afatin min ad-duru'i wa an 'alim min al-futul ومن تقوم برسول بدعاء رسول الله نصرته ان تلقه الاصل في اجامها تجب Abadan ba wanda za a sasantawa matukar Ka yi manzo Allah mun ka mun nan daga daga manzo Allah ko kai izgiranci wallahi tallahi sai a fito na fito ko wane ne me zai faru eh me ta faruwa ba me me zai faru me aka tabai banda surutu da zage zage da me aka tabai a ga sarki ya yi fushi da fushin Allah da manzansa hmm. gwamna ya fushi da fushin Allah da manzansa majalisa sai ya fushi da fushin Allah da manzansa mutum jaji ya fushi da kwamishinan yan sanda ya fushi da fushin Allah da manzansa wallahi tallahi za ku ga shakeci na ku ya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه باب wani wanda zai samu imani a cikin ku sai in ya so ma dan uwansa ko makocinsa irin alkhairi da kake so ma kanka kana son ɗanka ya samu lafiya ka so ɗan shi samu lafiya kana son ƴarka ta ci jarrabawa ka so ƴarka ta ci jarrabawa kana son ƴarka ta samu mijin kirki ka so ƴarka ta samu mijin kirki kana son ɗanka ya samu mijin kirki matan ki macen kirki ka so ɗan shi samu macen kirki kana son zama lafiya ka so masa zama lafiya kana son ayyuka duk abin alkhairi kai masa fatan haka ɗin samun shi ba hana samun ka sai dai kara maka albarka saboda ka kyakkyawan niyya kai abinda Allah ya ce kai sai dai abinda ka samu kuma Allah ya samu albarka a ciki amma har kan kana son alheri kana Allah da ga makocin ka ko dan ka musulmi ya fara ciki a to shikenan kai shakkan cikin imanin ka ko mm. wa haddathani zuhair bin harbin قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده نفسي من الله كان رزقه والذي نفسي بيده نارا إلى سرك درينك حنسا maza Allah ya rantsuwa ba wanda yace masa ya rantsuwa ba mai bishi bashi rantsuwa amma da ya karfafa maka wannan matsala yace wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da sarkin da raina ke hannunsa la yu'minu abdun na kira fi siyakin nafi babu wani bawa ko baiwa <coughs> da zai samu imani ko zai imani hatta yuhibba li jarihi har sai ya so ma makocinsa aw qala li ai har sai ya so ma dan musulmi ma yuhibbu li nafsihi abinda kake so ma kanka na alheri akan haka duk sa'an da kake son masharin makocin ka sharri da kai duk sa'an da ka nufi dan uwanka musulmi da sharri ko makocin ka fa kai ne farkon wanda ya cutu da abin nan ko ta yi sharrin ta same shi ya same shi ko bai same shi ba kai ka rasa imanin ka kana yi masa mummunan niyya mummunan marfa mummunan kulle kulle daga nan ka rasa imanin ka kai ko ta yi abin ya cutar da shi ko kai ya cutar da shi kai ne farkon wanda ya cutu da abin da kai don ka rasa imanin ka mun gane ku babu bayanin tahrim iza'il jar babin da yazo na bayanin haramun ne ka cuci makocinka ko قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زعم الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يدخل الجنة ba zai shiga aljanna ba manzon Allah ce ba zai shiga aljanna ba sai ka ce wane ne wannan wane ne manzon Allah ya tabbatar da cewa ba zai shiga aljanna ba wane ne manzon Allah ya kore shiga aljanna gare shi wane ne manzon Allah ya hana shiga aljanna Kala man la ya'manu jaruhu bawadika duk wanda makocinsa bai amince da sharrinsa da kulle kulle zama manzo Allah ba zai shige ce ba za ka shiga aljanna ba duk sa'an da makocinka bai zauna lafiya ba sanadiyan ka kana kulla mishi kana miki yana shakka yana jin tsoro kana mai kulle kulle albawa'i ku jam'u ba'ika shine sharri kulle kulle duk sa'an da makoci ke shakka kana kulla masa kaza kana masa kaza kana masa kaza zai samu kwanciyar hankali ba zai taɓa samu kwanciyar hankali ba manzo Allah ce wallahi ba za ka shiga aljanna ba kai ba dan aljanna ne. makocinka aka ce makocinka malamai suka ce makoci gida arba'in ne daga wannan masallacin gida arba'in zuwa kabuga ai sai ka hada da tuyo na ko nan ka gida arba'in sai ka gafa da ka hada gahara da dan abundi nan gida arba'in sai ka gahara da ja'in ko nan ko gida arba'in sai ka hada da tal'udu duk makocinka ne su zauna lafiya da kai kar a kai musu sharri kar kai musu kaza kar ka bata musu ya kar ka yi matan su kar ka yi musu sharri sun iya zamana suna zaune lafiya amma ana shakkan ka zaka hauro musu zaka turo musu zaka aiko musu zaka kulla zaka yi kaza kaza kaza manzo Allah ce kai ba kan aljanna bane Allah madna fi man hadai wa hadina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayt wa barik rabbana wa ta'ala اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم يقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب يتي وانا بابي واضرب لهم مثلا أصحاب القرية يتي الآية yace malam ya kawo ayar surat yasin yace wagrib lahum matsalan yace ka buga musu misali ashabal qaryati mutanen nan mazuwa alqarya qaryal antakiya kenan iz ja'a al mursaluna a ma'ana karyar antaki antakiya aka ce a buga misali misali tun daga farkon rayuwar karyar ko ko tsakiya ko karshe ko wata matsala ake son a ɗauka don a bayyana ma mutane su yi izina yace iz ja'a hal mursaluna iz zarfin kenan ko yayin da lokacin da sa'ad da zamani kenan ko makari zarfu zaman ma'ana duk tarihin wannan abin da ake son a ja hankalinka akai iz a hal mursaluna yayin da manzannai suka zo musu iz arsalna ilaihim ithnain lokacin da muka aika musu mutane biyu manzannai biyu fakazzabuhuma sai suka karyata su fa'azzazna bi thalithin sai muka karfafa kuma da na uku faqalu inna ilaikum mursaluna sai suka ce da su mu suka ce inna ilaikum mursaluna mu manzannai ne zuwa gare ku قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا أسكت أي كوبا sai dai سيدي متان أدم متاني كمامو معنى su suna ganin da in za a aiko wani abu a aiko sama da ɗan adam wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in sai ce ai Allah madaukin sarki ar-rahman allazi hu min sifatihi ar-rahman ma anzala min shay'in ai Allah bai saukar da komai ba in antum illa takzibuna ai ku makaryata ne kawai kalu sai suka ce rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursaluna ubangijinmu ya sani yana sane da cewa mu manzanna ne zuwa gare ku wa ma alaina illa mu mubin ba mu da yadda muka iya ba mu da abin da zamu yi muku sai mu isar da sakon da aka ce mu kawo ba mu da wani abin da zamu yi sai dai mu kawo muku sakon da Allah da aka aiko mu zuwa gare ku kalu sai waɗannan mutanen suka faɗa ma manzannai inna tatayyarna bikum ai mu mun samu shukumanci daga daga ne da ku la in lam tantahu lanarjumannakum in ba ku sai in ba ku daina wannan kiraye kiraye wannan abubuwa ba wallahi za mu jajjefe ku wala masannakum minna azabun alim za ku samu kuma azaba mai radadi daga gare mu kalu sai manzannan suka ce sa'irukum ma'akum ai shukumancin ku na tare da ku a in zukirtum yanzu don an tunasar da ku an kawo muku abin alheri. bal antum qaumun musrifuna a a ku dai mutane ne mabarnata abinda imam al-bukhari yake sai ya kawo kenan fa azzazna qala mujahidun na ai qawwayna muka karfafa muka kara aika na uku dan ya karfafi kala abbasin wa'ancan قال ابن عباس طائركم fa'irukun عباس يفسر طائركم مصائبكم مصيب مصيبكم فإن ونا آية كتنا كنا نسورة ياسين to sa'an nan sai malam kuma yace babu qaulin lahi ta'ala babin fadar Allah madaukakin sarki sai kawo surar suratu maryam sa'an nan yaje kawo suratu ali imrana sai imam al-bukhari ya tsintsince su wa'annan ayoyi yaje yana fassara to ya kamata ya kyautu a karanta su tun daga farkon su har karshen su dan mu ga menene yaya aka kasance <coughs> dangane da sha'anin sayyidatuna maryam ibnatuwa imrana Allah madaukakin sarki akwai cikin alkurani suratu maryam maryam namiji ne ko mace akwai suratu nisa'i nisa'i maza ne ko mata ashe kowa kaga ka zama lalatacce wurin Allah baka bauta sama Allah ba ba kai ma Allah kyakkyawar biyayya in kai ma Allah kyakkyawar biyayya kowa ne ne kai gatar ka Allah babu gata tsakanin wani dan adam da Allah sai kyakkyawar biyayya ko ina kake sai Allah ya ɗaukaka matsayinka ko kai dan wane ne ko da iyayenka talaka ko wane ne iyayenka ko da ashe da arna ne suka musulunta abinda ake so a ga ran da ka karbi musulunci shikenan gadan gadan ba wasa ba tsagaitawa shikenan sai a wayi gari ka zama cikin manya manyan waliyan Allah saboda dangantaka tsakanin Allah da bayan duk mahalicci ne da abin ya halitta illa iyaka babu wata hanya babu wata kafa sai cikakkiyar biyayya قال الله تعالى سورة مريم سورة مريم ma'ana wata mace aka ɗauki sunanta aka sa su aka bata sura guda ɗaya sunan sura me ce ce me wannan wace ce wannan matar me kai. yaya aka yi me ya dangantaka tsakaninta da Allah sai biyayya kawai da kiyaye kai wa maryam ibnat imran annabi ahsanat farja fa nafakhna fihi min ruhi ashe cikin abubuwan da yi masu manya-manyan al'amura ta katange kanta ba ta taba yin fasikanci ba ba ta taba sallama kanta don talauci ko bukata ko don son jin daɗin duniya ko wani abu a'a ta katange kanta ashe ko ke kika kiyaye kanki yanzu sai ki samu daraja wurin Allah balle ke da kike al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki ke ibada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim kaf ya ain madaukakin sarki ya faɗa ko ko fa kafa ya ayin sa dhikru rahmati rabbika abdahu in ka karanta wannan yayi in ka wafi in suna zai suna ifa'in ko in kuma suna sadi in idiga zikru رحمة rabbika abdahu zakariya ai mimma unzila إليك yana cikin abubuwan da aka saukan maka ambatan rahmar da Allah yayi wa bawansa wa zakariya ashe akwai wani bawan Allah da yake sunan shi Zakariya Allah ne ya nassa sunansa a cikin Alkur'ani yace wane bawan mu ne na gari tabbas kenan ba da'a ba bi aya bace ba da'awa bace ba talla bace ba kamfe ba a'a Allah ne ya tabbatar zikru rahmati rabbika abdahu zakariya ashe zakariya yana cikin manya manyan bayan Allah to zakariya yana da tarihi ai mai tsawo sai aka ce izna da rabbahu iz zarf lokacin da yayin da sa'an da ya kira ubangijinsa nida'an safiya kira kuma a koye me yasa yake nida'an safiya saboda Allah madaukakin sarki kai a koye ko a bayyane duk ɗaya ne a wajensa sai malamai suka ce a koye ya fi ladabi ya fi kuma nesa nesa riya Tuna na da rabbahu ya kirayi ubangijinsa sai ce ne qala sai ce rabbi ya ubangiji rabbi duk sa'an ake kawo kisan annabawa da manzannai cikin alkur'ani suna roƙon Allah ana karantar da kai ladabin da zaka yi ma Allah kenan in zaka roki Allah ya zaka yi in ka je ka dauki wata hanya kuma ka bata rayuwarka kuma shikenan Allah ya shiryar da kai wa hadainahu najdaini ya aiko ma manzon Allah ya baka alqur'ani alqur'ani din kuma bai tsaya ya ce maka ka fassara da kanka bai aiko maka wanda ya fi ka duk sa'an da ka je ka sayi inji ko na'ura ko mota ko menene abu mai tsada daga naira dubu goma zuwa miliyan ba za a taba baka wannan na'uran ko injin ko wannan abin da masana'antar ta kira a ce ka je ka yi amfani da shi ba sai an hada maka da littafi wannan abin masana'anta ka za ta kera shi sa'an nan ga yadda ake son kai amfani da shi ga irin man da za ka sa masa ga yadda za a yi saboda a ci moriyar ne wannan abin duk sa'an da ka je ka canza sai ka ga abin ya kama wuta ko ya yi bindiga ko ya lalace ba za ka ci moriyar abin ba a da Allah madaukakin sarki ya sauka mana da addini sai ke mu fahimce shi da kanmu sai ya aiko mana littafin da zai fassara mana wannan addinin sa'an nan kuma bai ce a'a ga wannan littafin pamphlet na kuna addinin ku kowa ya je ya san zuciyarsa ba sai ya aiko mana wanda ya fi mu ya fi kowa ya ce ka zo duk rayuwar ka shekaru ashirin da uku ka fassara musu duk abin da ake bukata a kan ba shi dan Allah wanda ya bata ba shi ya zama bakansa ba kala sai yake rabbi ya ubangiji ma'ana za ka roki Allah ba sanin gari ladabi ake ma Allah yana tawassuli yana kaskartar da kai shi rabbi ya ubangiji inni wa azumin azmu minni yace ya ubangiji ni kasusuwan jikina kashin jikina yayi rauni duk jikin dan adam abin da ya karfi shine kashinka in kashinka ya rauni sauran jikin me kenan kinaya ke na cewa ya girma ya tsufa wasta ala ra'su shayba ga kaina duk yayi farfara walam akun walam akun bi du'aika rabbi shaqiya yace ya ubangiji dama ban taba tabewa ko kasara ko zamowa mara arziki ba dangane da addu'arka duk sa'an da na kiraye ka kana amsa min kana biya min bukatata wannan wannan karin ma ina roƙonka Allah ka biya min bukatata ko da yake abinda nake nema ya sabawa tsarin kauni tsarin rayuwa sai kana da kuruciya sai mata kana da kuruciya sai akwai haihuwa sai kana da a lokacin haihuwa amma duk sa'an da mace ta kai shekaru 95 ina zancen haihuwa duk sa'an da mutum ya kai shekaru sama da ɗari ya tsufa ba ina zancen haihuwa to a wannan lokacin zakariya yake neman haihuwa aka ce wata riwaya aka ce matarsa ta yi sama da shekaru 95 wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akhirat yace na ina jin na ina jin ina jin tsoron waɗanda za su jibinci al'amari na bayana kuma matata bakararra ce ba ta haihuwa ba ta da haihuwa me nake so gare ka ya Allah fahabli ya Allah ka bani min ladunka waliya ya Allah madaukakin sarki ka bani magaji daga gare ka waliyan man yali amri mutumin kirki abin da ya roka kenan fahabli hab fil amri fil du'a kenan ko li jar wa majrur waliyan ina ma ina iradin waliyan habli waliyan maf'ul bihi kenan يرثني فعل المضارع المرفوع لتجرده من الناس والجازم والنون من الوقاية والياء مفعول يرثني ويرث والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب نأتي لماذا وليا وارثا لي ويرث من آل يعقوب كما يغادي آل يعقوب waj'alhu rabbi radiya ya ubangiji madaukakin sarki ka sa shi ya zamo yardajje mutumin kirki bawan Allah na gari ya zakariya to abinda a zakariya ya roka ke dama ai ya faɗa ma Allah yayi kakkan da kai ga Allah yayi tawassuli yace ya Allah ai dama tintini isa Allah na roke ka kana karrama ni kana girmama ni kana bani tawassuli kenan yayi itirafi da rauni ta gaba zakin Allah ya yayi itirafi da Allah mai iya yin abin da duk baka taba tsammanin Allah zai yi bane Allah zai iya yi don Allah shine ala kulli shay'in qadir dan abin da ya nema a wannan lokacin a tsarin rayuwa kamar abin da ba zai yi ba sai aka kiraye shi ya zakariya sai Allah ya kiraye shi inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya muna yi ma bishara da da dan ka tabbatar da cewa ba tabba ba tamba ba a cikin sunansa yahya wa sammaytuhu yahya li yahya aka ce masa sunansa yahya dan ya rayu ba ma dan da za a baka kada kai tsammani dan ka tsufa matar ta tsufa mahaifa ba za ta je faɗa da karfi ba inda yazo zai mutu ba yahya zai rayu ƙari kan haka lam ji lahu min qablu samiyya ba mu saka masa takwara ba gabanin haka babu wanda aka taba kira suna aka saka masa suna ya haya zakariya abinda ya nema kiran ku? aka ba shi bishara fiye da yadda yake tsammani sai murna wani lokaci murna in ta dauke ka sai ka ga saboda murna ta rinka ka rasa ma abin da za sai ya haya Kala qala rabbi anna yakunu li gulam ya ubangiji ta kaka zan samu ta yaya za a yi in samu ɗa? wa kanat imra'ati akhiran mata ta kuwa ba ta da haihuwa ba ta haihuwa wa kad balagtu min al-kibari ifiya yace gashi ni kuma na girma na tsufa qala kadhalika qala rabbuk yace haka Allah ya faɗa huwa alayya huwa alayya hayyin yace Allah madaukin sarki yace wannan al'amarin mai sauki ne wurin Allah inda ma a ce akwai wani abu mai wahala wurin Allah kana son ka san dalilin cewa za a iya samu za a iya baka haihuwa wa kad khalaqtuka min qabl wa lam taku shay'a kai kanka ai da baka aka samar da kai to me ke da wahala in za baka da qala sai yace rabbi ja'alli aya ya ubangiji murna ta dauke shi ya ubangiji to a saka min wata alama man da zan san cewa al'amarin haka yake saboda murna aya, قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية yace to alamar haka zaka ga kwana uku ko da rai uku kwana uku baka iya magana da mutane baka iya zantawa da mutane duk sa'an da zakariya yake zikiri yake ambatan Allah yake ibada komai zai tafi amma in ya tashi zai zanta da mutane sai a cire karfin magana baya iya magana aka ce da shi alamar kenan fa kharaja ala qaumihi min al dama an ce ba zai magana ba kwana uku ko sai ya fito wa mutanensa almajiransa muridansa mabiyansa daga cikin masallaci wurin ibada فأوحى إليه سيمس إشارة أن سبحوا بكرة وعشية كي تسبيه وتركك ألا سافيا دا يمتي فأوحى إليه سيمس إشارة الوحي هو الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى على غيره أبين ذلك كما وحي كنا الإعلام السريع الخفي الخاص بمن يوجه إليه bihi hansi ya fa alaƙa iri ya kashe wahayi a harkar larabci shine abinda da ka yi ma mutane ishara kana nufin su su san abin da kake nufi a gurguje kuma baka ka son wani ya fahimta shi ake ce ma wahayi. amma abin da ake cewa wahayi shar'an kalamullahi ta'ala almunazzali ala nabiyyin min anbiya'ihi shine wahayi matukan kai ba annabi bane kai tururuwa ne ke mace ce kai wane ne kai wane ne duk wahayin da Allah ya maka abin da ake nufi kenan al-isharatu sari'a wahayi ilhamin ne wahayi menene baka ba zai sa ka zama ko ki zama annabi ba mun gane ko ba auha ai ashara ilaihi zuwa gare shi an sabbihu tafsiriya kenan ku yi ku tsarkake Allah a shi tasbihi tun zamanin na zakariya ake yi tunda tsuntsaye su duk san taimaka ma annabiwa. duk ana a shi tasbihi na da matakan muhimmanci to me yasa ake sakaci da tasbihi an sabbihu bukuratan